Hukumar ta INEC a jihar Jigawa ta ce yanzu haka kusan dukkanin kayayyakin zaɓe sun kai gashar kwatocin ƙananan hukumomin jihar guda 27 in banda takardun rubuta sakamakon zaɓe da na'urar vibas ta tantance masu kaɗa ƙuri'a. Kakakin ofishin hukumar a dutse Mr. Jan Kaiwa ya ce kwamishinan zaɓe tare da ƙusoshin hukumar na ci gaba da ganawa da ƙungiyoyin sanya ido na ciki da wajen Najeriya. Shirye-shirye ya riga ya kai nisa sosai duk kayayyakin da ake bukata mun riga mun kai su a kananan hukumomi za abin da ake kokari shine sensitive material tsakanin yau da gobe za a kai su kananan hukumomi kamar ballot papers da kuma beavers yanzu ana kan sorting material da particularly a ah, ballot paper ana kan sorting nasu a tabbatar ba samu wani matsala ba ko za a hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da tsohon gwamnan kano malam ibrahim shekarau ke kalubalantar takuransa rabi musa kwankwaso wanda ke takarar shugabancin najeriya karkashin inuwar jam'iyyar nnpp mu da muke kano mun san cewa mutan kano sun san me muka yi musu a baya a dukkanin fannoni shi ma da ya gwamna kuma na yi gwamna kuma mu ne muka ɗauko wazirin nan muke tallansa mutanen kano sun ga me muka yi musu kuma waɗanda muke tare da waziri mun san a kano mu ne za mu yi jagorancin me za a zo a yi wa kano kuma ya nuna mana misali yana sauraron mu zai taka rawar da shi kwankwaso bai taka rawar da aka taka ba a kano ai kowa ya sani ah, saboda aka baya tsorata mu ya yi sanata shekara hudu na yi sanata shekara hudu mun kalubalance shi in dai kano yake yi wa bari ya zancen kasa ya zo ya nuna mutanen kano sanata da i shekara hudu ya nuna aji kwaya ɗaya tallin tal da ikawo wa Kano Central. Ya fito ya faɗa ai talla yake musamman ma yanzu da yake takara ya gaya mutanen Kano na yi muku kaza in kun ban dama na zama shugaban ƙasa zan ninka in yi irinsa a ko'ina. A wani ɓangaren kuma gamayyar ƙungiyoyin malaman addinin musulunci a Kano sun gudanar da wani taro na musamman domin cimma matsaya dangane da zaben da za a yi a ranar Asabar mai zuwa. Mun cimma matsaya bayan dogon nazari da tunani da shawarwari da duba gaba da duba baya da abin da zai je izo to wannan shi ne ya kai mu izuwa ga ɗaukar matsaya matsayar ita ce muna ganin alhaji atiku abubakar wazirin adamawa shi ya fi cancantar a wannan lokacin ya zamanto shugaban ƙasar nigeria mun san wasu halayensa na hulɗar da ike da malamai da masu addini da kuma ainihin yaransa a faɗin ƙasa ko ina akwai su kuma suna faɗa alheri a dangane da shi yana da halaye masu wuyar haɗawa mutum ya zama yana da jajircewa kuma ina da haƙuri da yafiya. Malam Abba Adam Ko'i kenan wanda ya jagoranci taro na musamman na gamayyar ƙungiyoyin malaman addinin Islama a Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.